cikin shirin na yau, hamɓararren shugaban ƙasar Nijar ya rubuta wata wasiƙa ta neman ɗauke Amurka wurin kawo ƙarshen karɓe iko da sojin ƙasar suka yi. A cikin wannan yanayi na bukata, ina kira ga gwamnatin Amurka da sauran ƙasashen duniya da su taimaka mana su dawo da tsarin mulki a Nijar. Muna kira a gare su da su sanya hannu a wajen yaƙi da neman 'yancin aƙidinmu na dimokuraɗiyya da tabbatar da doka da oda. Jiga-jigan jam'iyyar nnpp a najeriya sun bukaci madugun siyasar kwankwasiya injiniya rabi'u musa kwankwaso ko dai ya daina alaƙa da jam'iyyar apc ko kuma ya fice daga jam'iyyar lamarin da ke tayar da ƙura a jam'iyyar ta nnpp wasu tsarin shugabanci ne na ogun da delta wanda ake kiransa da suna sunday ogunni wanda tuni uwar jam'iyyar nnpp ta ƙasa tun hudu ga watan mai 2023 ta dakatar da wayannan shugabannin jam'iyyar na wayannan jihohi bahaushe yana cewa wai in zaka gina namun mugunta ka gina shi gajere daidai kai domin baka sani ba ko kai zaka fada ba ta kidi da bita da kullun da kuma dubu bai yi wa ganduja ba Za kuma mu ji irin yadda ta kaya tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin Najeriya kan tsadar rayuwar da kasar ke ciki. Sunana Ummu Salma Ibrahim zan jagoranci shirin. Masu sauraron DCL Hausa, barkamu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da kasancewa tare cikin wannan sabon shiri mai suna taskar DCL. Shirin da ke waiwaye don kawo muku wasu daga cikin rahotanni da hirarraki da wakilanmu daga sassa daban-daban na duniya suka gudanar a mako mai karewa. Taskar DCL Hausa zai ci gaba da kawo muku batutuwan da ke da nasaba da siyasa da tattalin arziki da ma harkoki na zamantakewa domin faɗakar da jama'a kan halin da ake ciki a matsayinmu na al'umma guda mai makoma guda. Shirin na zuwa muku a ƙarshen mako ta kafafen DCL Hausa na YouTube da Facebook da kuma Instagram da ma shafinmu na intanet dclhausa.com. adalla Zababben shugaban ƙasar Nijar da sojin ƙasar suka yi wa juyin mulki Muhammad Bazoum ya rubuta wata doguwar wasiƙar neman ɗaukin ƙasar Amurka wurin dawo da mulkin demokuraɗiyya a ƙasar. Wannan wasiƙa ta Bazoum Muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da tawagar sasanci da shugaban ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya tura ta gaza cimma matsaya da sojojin Nijar da suka hamɓarar da gwamnati. Zaharaddin Umar Dutsen Kura ya fassara kuma ya karanta mana kalaman na bazum muhammad da ke kunshi a wannan wasiƙa ina rubuta muku wannan wasiƙa daga hannun masu garkuwa da ni jamhuriyar nijar tana ƙarƙashin farmakin sojojin da ke ƙoƙarin hamɓarar da dimokuraɗiyya ina ɗaya daga cikin ɗaruruwan 'yan ƙasa da suka tsare ba tare da wani laifi ba wannan juyin mulkin da wani ɓangare na sojoji ya yi wa gwamnati na a ranar 26 ga watan yuli ba shi da wata hujja da zai iya tabbata idan har suka yi nasara ƙasarmu da yankinmu da ma duniya gaba ɗaya za su shiga cikin mawuyacin hali a shekara ta 2021 gwamnatinmu ta zo ta hanyar zaɓe wajibi a yi hoɓɓasa domin daƙile duk wani yunƙuri na mayar da hannun agogo baya idan aka yi la'akari da irin nasarorin da jamhuriyar Nijar ta samu a ƙarƙashin dimokuraɗiyya. muna godiya ga ƙoƙarin da ake yi na dakatar da su aikata hakan. Ƙasar Amurka da ƙasashen Afirka da ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar bunƙasa yammacin Afirka ta ECOWAS sun nuna ƙarara ba sa goyon bayan abin da ya faru. Maganar su ɗaya ce, dole ne a dakatar da wannan juyin mulkin kuma wajibi ne sojoji su saki duk mutanen da suke tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Waɗanda suka tsara juyin mulkin sun yi ikirarin cewa sun yi haka ne don su kyautata yanayin tsaro a Nijar. Sun yi zargin cewa yakin da muke da ta'addanci baya cimma nasarori, kuma tsarinmu na haɓaka tattalin arziki da inganta rayuwar mutane ta hanyar alaƙar mu da Amurka da ƙasashen Turai sun raunata ƙasar mu Wannan ba gaskiya ba ne. Gaskiyar maganar ita ce, tsaro a Nijar ya inganta, kuma mun samu haka ne ta hanyar alakar mu da kasashen da sojoji ke adawa da su tallafin kudaden da muke samu daga ƙetare ya kai wajen kaso arba'in cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasarmu na shekara amma idan har juyin mulkin ya tabbata za a dakatar da zuwan waɗannan kuɗaɗe kenan. A watan Maris ɗin da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jinjina wa Nijar har ma yi mana lakabi da cewa mu ne abin koyi a wajen juriya da alamta ta farkin dimokuraɗiyya da samar da haɗin kai. Ba za mu zira ido mu ga an mayar da hannun agogo baya ba. Makwabcin ƙasashenmu da ke ƙungiyar ECOWAS sun ayyana takunkumai masu tsauri, ciki har da hana shiga da fitar da mai da rufe cinikayya tsakaninmu da su. Waɗannan matakai sun fara nuna makomar da Nijar za ta fuskanta a nan gaba, wato irin hukuba da mulkin soji wanda ba su da abokan mu'amala a ƙetare. zai jefa Nijar kenan a gaba. Farashin shinkafa ya ƙaru da kaso arba'in cikin ɗari daga ranar Lahadi zuwa ranar Talata. Wasu yankuna sun fara ƙorafin rashin kayan masarufi da lantarki. A cikin ƙasashen Sahel na Afirka da ke fama da matsalar tsaro, Nijar ce ƙasa ɗaya tilo da ke mutunta 'yancin ɗan adam duk da maƙwabtakar da muke da ita da ƙasashen da masu mulkin danniya na sojoji suka kwace iko. Duk da cewa juyin mulkin nan ya fi shafar mutanen Nijar, amma tasirinsa ba Nijar kaɗai zai addaba ba, har ma da makwabtanmu. Ina fargabar gaba ɗaya tsakiyar yankin Sahel zai iya faɗawa hannun sojojin Rasha na Wagna, waɗanda rashin tausayinsu ya bayyana a rikicin da suke da ƙasar Ukraine. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram da sauran ƙungiyoyi irinta za su samu damar bunƙasa da wannan yanayi na rashin tabbas da Nijar ta faɗa. za su rika amfani da ƙasarmu wajen kaiwa makwabtan ƙasashe farmaki za kuma su lalata zaman lafiya da tsaro da walwalar da ya kamata a samu za su mayar da matasanmu su koma masu tsanar tsarin karatun boko su mayar da su masu yaƙi da ƙasashen ƙetaren da suka tallafa wa ƙoƙarinmu na gina makomar ƙasarmu a cikin wannan yanayi na bukata ina kira ga gwamnatin amurka da sauran ƙasashen duniya da su taimaka mana su dawo da tsarin mulki a Nijar. Muna kira a gare su da su sanya hannu a wajen yaƙi da neman 'yancin aƙidinmu na dimokuraɗiyya da tabbatar da doka da oda. Wannan ita ce hanyar da za mu iya kawar da talauci da ta'addanci. Idan har kuka taimake mu muka dawo da dimokuraɗiyya, mutanen jamhuriyar Nijar ba za su taɓa mantawa da ku a tarihin ƙasar nan ba. Ni ne Muhammad Bazum. Wasikar da haɓararren shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad da rubuta kenan, wadda abokin aiki Zaharaddin Umar Dutsen Kura ya fassara ya kuma karanto. Yanzu kuma sai yi Najeriya, inda zanga-zangar da kungiyar kwadago ta ƙasar ta gudanar ta sa gwamnati himmatuwa wurin sake farfado da matatun man fetur da suka daina aiki. ƙungiyar ta NLC dama dai ta yi niyyar tsindima yajin aiki na sai baba ta gani. Bayan gudanar da wannan zanga-zanga da zumbar ganin gwamnatin Tinubu ta biya muradin mambobinta da rage wa 'yan Najeriya raɗaɗin cire tallafin man fetur. Wakilin DCL Hausa Abdullahi Garbajani ya tattauna da sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ta NLC Comrade Nasir Kabir don jin ko wannan zanga-zangar da suka gudanar a faɗin Najeriya ta haifar da ɗa mai ido. A kullum dama shi yasa muke ga 'yan Najeriya a duk sanda ƙungiyar kwadago ta kira su ya zama wajibi su fito su ansa irin wannan kira saboda abin da gwamnati take gani dama in sun ki fitowan a nan take samu ta yi abin da ta ga dama to amma alhamdulillahi fitowan nan yi nasara kuma mun samu nasara tunda bayan wannan zanga-zanga da shi shugaban kasa ya gani kwarai da gaske ya taba gwamnatin tarayya inda dama gwamnati ta ce babu gudu babu ja da baya karin da ta yi ba za ta canja ba a kuma ba za ta saurari kowa ba sai gashi nan yanzu sun saurara kuma har mun cimma wasu yarjejeniya da su inda a suka amince kuma insha Allah nan da sati ɗaya a kamar yadda suka bamu za mu gani to don haka a wannan babban nasara ne ga 'yan Najeriya da kuma ita kungiyar kwadago. To yanzu maganar ainihin ita zanga-zanga da kuma shirin tafiya yajin aiki da ake ciki ina aka kwana kenan. A maganar zanga-zanga ai dama mun gaya wa manema labarai tun a baya a za mu yi zanga-zanga kamar wato gargaɗi ne da gwamnati su sani cewa a bayan wannan zanga-zanga za mu sake shirya wato yajin aiki. to amma wannan zanga-zanga kamar yadda dokan kwadago take a duk sanda aka cimma yarjejeniyar abu to dakatar da shi ake yi ba wai an bari ba ne a'a dan dakatarwa na dan lokaci a ga yaya ita kuma gwamnati alƙawarin da ta ɗauka me za a gani kamar kaga alƙawarukan da muka ɗauka muka ci da su a da can maganar refineries din nan suna nuna mana cewa abu ne da ba za su gyaru ba da su to ciki kima ubangiji ce gashi jiya sun amince da lallai refinery nan za su koma aikinsu most especially na port harcourt uh, kuma bayan haka wannan kwamiti da da suka kora na maganan wato uh, takaita alhalin da 'yan najeriya suke ciki da matsalolin da ake ciki na tsadar rayuwa da shauransu lallai wannan kwamiti ita ma an mai da ita a take nan take shi shugaban kasan ya mayar saboda haka insha Allahu mun ɗau hanyar nasara kuma muna nan mun ce babu gudu babu ja da baya duk sanda gwamnati ta ƙi aiwatar da abin da ta amince da shi to nan ne kuma 'yan najeriya za su ga wani sabon boli daga ita wannan kungiya. Comrade uh, kamar yadda a ranar farko kuka hito zanga-zangar na 'yan Najeriya da sauran ma'aikata duk suka karba aka hito aka yi cincirindo a wurare daban-daban a uh, ainihin majalisar ƙasa da kuma gidajen gwamnati na jihohi. Uh, sai kuma aka ganku da daddare ku je fada shugaban ƙasa kuma sai aka ji rigirigi irin abin nan da Bahaushe kici mai rigirigi sakwab kuma kuna hitowa daga fada shugaban ƙasa sai aka ji cewa eh kuma dakatar da wannan zanga-zanga kuma kuna amma dai cimma waɗansu yarjejeniyoyi hakan ba zai ba eh, wasu 'yan najeriya da ke zargin cewa ana ba ku na gora ba a fadar shugaban kasa to ai maganan irin wannan zarge-zarge kusan ku 'yan jarida wa ku muke zargi tunda ku ne abin da ba ku gani ba kuke yaɗa shi ko kuma abin da ba ku ji ba kuke faɗa a maganan ah, zama da gwamnati ai disam 'yan najeriya su suka ce dama a wannan yarje a maganan zama a ci gaba da zama da gwamnatin nan mu ko muka ce gwamnati mu dama a kungiyance babu inda kungiyar kwadago ta taba cewa ba za ta zauna ba kuma ka taba gani inda aka ci yarjejeniya ba a zauna da gwamnati ba ko maganan zama da gwamnati ai yan Najeriya duk suna gani kuma ka je ka tambaye sauran yan uwanka yan jarida kai in baka je ba ai yan uwanka yan jarida sun je kuma sun ga zama da aka yi a bainin mutane aka yi kuma kowa ya gani babu wanda aka taba saya a muna mai tabbatarwa yan Najeriya watsi da muka yi da naira dubu takwas din nan abin nan ya yiwu kuma gwamnatin ta amince da bukatun da muka bayar na maganan watsi da dubu takwas yanzu babu wani maganan dubu takwas za a raba yan Najeriya a abubuwan da muka shirya da kuma gaba abin nan bukatun da muka gabatar kamar da 'yan Najeriya suke so shi muka gabatar wa 'yan Najeriya shi shugaban kasa kuma jiya ya amince da duk wannan bukatu namu. Sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago a Najeriya Comrade Nasir Kabir a hirarsu da Abdullahi Garba Garbajani. Jama'a kuna sauraron shirin taskar DCL. Shirin da ke waiwayen manyan labarai da hirarraki da kafar DCL Hausa ta wallafa a mako mai karewa. Za ku iya sake sauraron waɗannan rahotanni idan kuka ji tashar mu ta YouTube DCL Hausa ko kuma shafinmu na Facebook har ma da shafinmu na intanet dclhausa.com. bincike mai zurfi ɓace gaskiya da ya kan labarin boge gami da raya al'adu da sana'o'in al'ummominmu musamman noma shine falsafar jaridar DCL Hausa muna da wakilai a sassa daban-daban da ke farautar labaru cikin harshen Hausa zalla bani. daga cikin Najeriya zuwa sauran kasashen Afirka ta yamma ma'aikatan DCL Hausa jajirtattu ne ga kuma dutsen kore communication kamfani na matasan 'yan jaridu da ke tsara shirye-shirye cikin kwarewa da bin ka'idojin aiki muna kuma maraba da kamfani kamfanoni da gwamnatoci gami da ɗaiɗaikun jama'a da suke son a tallata musu haja ko manufofinsu asalin jaridar DCL Hausa garin Kaduna ko biyo mu ku sha labari a shafinmu na intanet dclhausa.com ko shafukan DCL Hausa a Facebook, Twitter, Instagram da YouTube. Taskar DCL DCL Madalla idan muka sake koma cikin shirin Baraka ta kunno kai a jam'iyyar fitaccen ɗan siyasa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso bayan fitar da sunayen ministoci a Najeriya. Jigajigan jam'iyyarsa na zargin jagoran nasu da ƙoƙarin yi wa jam'iyyar ta NPP zagon ƙasa bayan ganin shi da aka yi da shugaba Tinubu a yadda ake karkara miƙa sunayen waɗanda za a naɗa ministoci. Wakiliyar DCL Hausa a Kano Hafsat Abdullahi Ɗanladi ta haɗa mana rahoto kan dambarwar da ta kaure a wannan lamarin. Rashin tabbas ita ce kalmar da ta yi daidai da halin da jam'iyyar nnpp ta jefa jagoranta na ƙasa kuma ɗan takararta na shugaban ƙasa wato injiniya rabiu musa kwankwaso wannan kowa ya biyo bayan gargaɗin da jam'iyyar ta yi masa kan ya daidaita saunsa game da katsalandan da yake yi wa ayyukan shugabannin jam'iyya na jihohi da kuma yunkurin antifati. Ko kuma ya fice daga jam'iyyar bisa raɗin kansa matuƙar ba haka ba kuma zai fuskanci hukunci. Ta cikin sanarwar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Comrade Sunday Ogini ya fitar ta ce abin takaici ne yadda shugaban jam'iyyar ke shishigewa jam'iyyar apc da kuma nuna zilamarsa kan neman mulki a fili don haka a yanzu jam'iyyar ta ja masa layi ko dai ya fice ya koma inda yake kwaɗayin mulkin ko kuma ya daidaita sahunsa a nnpp ɗin amma lokacin raba a kafa ya wuce tuni dai wannan gargaɗi ya fara haddasa cece ce. tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta nnpp da ke ganin jagora ya gama yi mata duk wani gata nura aliyu Hamza magoyin bayan jam'iyyar NNPP a jihar Kano ya ce wannan ba abu ne da zai daga musu hankali ba kasancewar wanda ya fitar da sanarwar matuni jam'iyyar ta dade da korarsa. Wasu tsarin shugabanci ne na Ogun da Delta wanda ake kiransa da suna Sunday Ogunni wanda tuni uwar jam'iyyar NNPP ta ƙasa tun hudu ga watan Mai uku, ta dakatar da wa'annan shugabannin jam'iyyar na wa'annan jihohi sakamakon kama su da hannu dumu-dumu wajen antifati ga jam'iyyar mu ta NNPP Najeriya. To waɗannan ba masu da hurumi an daɗe da dakatar da su kuma ba sa daga cikin tsarin shugabanci na ƙasa shugabanni ne na jihohi. To amma da alama wannan wani hasashe ne kawai na magoya baya da ke ganin Rabi'u Musa kwankwason ne gatan jam'iyyar amma a iya cewa tun bayan kammala zaɓe jam'iyyar ke fuskantar koma baya ta ɓangaren ficewar mambobinta na jihohi kamar yadda aka gani a jihohin Katsina da Adamawa kuma duk suna alakanta ficewar tasu da katsalandan da jagoran kan yi a wasu lokutan. Nura Khalil tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin jam'iyyar ta NNPP ya ce wannan barazana ce kawai suke yi wa jagoran na NNPP kuma ganin sa da shugaban ƙasa akai-akai bai yi kama da antifati ba. Game da ganin jagora injiniya Rabi Musa Kwankwaso tare da shugaban ƙasa wannan ba wani abu ne saboda a jam'iyyance kuma a fasali na mulki. shugaban ƙasa yana iya kiran kowane ɗan najeriya kuma a kowace jam'iyya ya zauna da shi domin tattaunawa da kuma gano yadda za a matakan da za a ɗauka a taimaki al'umma To da alama dai wannan dambarwar, ta yi wa 'yan adawa irin su Shehu Isa direba daɗi inda yake ganin wannan mataki da jam'iyyar ta ɗauka ya yi daidai yana mai cewa Matuƙar suka yi sanya tabbas jagoran zai yi musu hayaƙi fidda na kogo. Bahaushe yana cewa wai in zaka gina namun mugunta ka gina shi gajere daidai kai domin baka sani ba ko kai za ka faɗa. Ba taƙidi da bita da ƙullin da kuma dubu bai yi wa ganduja ba. amma yau cikin ikon Allah gashi tun ba a je ko ina ba da Abdullahi Umar Ganduje ya samu ɗaukaka. Sai dai masana siyasa irin su Farfesa Bello Bada na jami'ar ɗan fodiyo da ke Sokoto ya ce kwaɗayin mulki ne ke ɗawainiya da kwankwason sai dai su ma jagororin jam'iyyar da ke ikirarin korarsa ba don ci gaban ƙasa suke yi ba. Watan dama babban matsalar da ke akwai Najeriya ba ana kafa jam'iyyu ba ne a kan akida. waɗannan mutane suna kafa jam'iyyu a kan kamar nema ne kamar wani kasuwanci shi yasa mutumin da ki gani cikin wannan jam'iyya yau gobe za ki gani cikin wata jam'iyya idan ba ta tsaishe shi ba kuma ya yi gaba zuwa ga wata sun zama yatsu sun zama kamar mai saman ruwa ba su taɓa iya zama in ba suna mahu akan gwamnati ba saboda irin lalata su da take yi tana daukan nauyin su. Dama masana siyasa a Najeriya sun jima suna yi wa irin wannan jam'iyyu da ake kafa gab da zaɓe kallon hadirin kaji. A ganin su ana samar da su ne kawai don biyan bukata ba daidan kishin ƙasa ba. DCL Hausa Hafsat Abdullahi Ɗanladi. Idan muka koma batun shugabanci a Najeriya, masana harkar siyasa sun ce jawabin da shugaba Tinubu ya yi wa 'yan Najeriya a makon nan kan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka game da tsadar rayuwar da ta biyo bayan janye tallafin man fetur bai gamsar da 'yan ƙasar ba. Dakta Faruk Bibi Faruk mai koyar da siyasar tattalin arziki a Jami'ar Abuja na cikin masu irin wannan fahimta kuma yawa abokin aiki Umar Ibrahim ƙarin bayani. A ina tabbatar maka cewa duk ƙasar da take ci gaba take cikin cin tayar ci gaba akwai muhimmin tallafi akan harkar wato makamashi. wannan makamashi musamman na mai na gas na to wutar lantarki duk ƙasar da take so ta ci gaba sai ta tabbata cewa mutanenta suna da yadda za su su samu wa'annan abubuwan a sauƙaƙe ko kuma ta ba su wani maimakon abin da za su bukata alal misali ba dole ba ne kai amfani da fetur ka sa a mota ka je neman kuɗi saboda ta ajiye maka jiragen ƙasa da bus da trump da abubuwa kala wurin shida wanda duk wanda ka ɗauka abinda za ka kashe ƙalilan ne za ka yi wannan zirga-zirgar ita wannan zirga-zirgar ita ce abar da ɗan adam yake yi ya ƙaru kuma ƙasa ta samu ƙaruwar da ya yi nan ta sa haraji a kanta shi ita kuma ƙasa ta tara na taruwa turan da ka hana ɗan adam zirga-zirga to ka hana shi samun abin da zai sa a baki yau da gobe har ya tara sa aka ka tsayar da tattalin arzikinsa saboda aka tattalin arzikin ƙasa shi ma zai tsaya cak kenan. Shugaba Tinubu ya ce an samu kuɗaɗe sama da tiriliyan ɗaya a watanni biyu da aka yi na cire tallafin man fetur. Ta yaya kake ga kamata a sarrafa irin waɗannan kuɗaɗe da aka samu da ma waɗanda za a samu nan gaba? A lokacin da ake maganar ba da wannan tallafi an yi lissafin a shekara ɗaya triliyan shida ake bayarwa to in a shekara ɗaya triliyan shida ake bayarwa to kaga a wata ɗaya naira miliyan ɗari biyar wacce idan aka kalla haka a dabara da ake son a mana wato yanzu wata biyu kenan triliyan ɗaya ta, ta, ta samu to amma sai aka manta cewa a lokacin da ake samun rabin triliyan a wata a lokacin buhari yana samun dalarsa a kan naira 460 a yanzu dala tana naira 870 a cikin gwamnati ma yaya za a yi a ce maka kuma har yanzu a kan naira miliyan 500 a wata ake da za a ce maka a wata biyu an samu naira eh, eh, triliyan ɗaya kenan ni a tsammani na a wata biyu yanzu naira tiriliyan biyu ya kamata a ce gwamnati ta samu. Dr. Faruk Bibi Faruk masanin siyasar tattalin arziki a jami'ar Abuja a hira da wakilin DCL Hausa Umar Ibrahim. To yanzu kuma sai batun wata takaddama da ta kunno kai a masana'antar shirya fina-finai ta jihar Kano. Inda sabon shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar ya soke lasisin dukka 'yan fim na jihar. Wani lamari ya jefa masu harkar ta fim magoya bayan tsohon gwamna Kano Abdullahi Gandu, da cikin zulumi. Ga rahoton da Hafsat Abdullahi Ɗanladi ta haɗa mana. Zargin bita da kulli da amfani da siyasa wajen karya adarin jarumai da suka goyi bayan jam'iyyar adawa a jihar Kano shine ke ƙara haifar da fargaba a matakin hukumar tace fina-finai ta jihar da ta soke lasisin gaba ɗaya jaruman da ke sana'ar fim a jihar. Wannan sabon mataki dai bai yi wa jaruman da ke da nasaba da tsohuwar gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje daɗi ba. Darakta Abdul Ahmad na cikin masu nuna wannan fargaba. Ƙungiyoyi da suka yi lasis ma wancan kawai mu mutane ne masu biyayya da ƙungiyoyi amma wani in ƙungiyoyin ba haɗewa suka yi waje ɗaya ba wallahi ba za samu gyaran da ake so ba abin da nake ba da shawara shine ya zama na kowane kamfani a ce ya yi rajistan mutanensa tu kungiyoyi su kuma kungiyoyi su dau abin su kai wa shugaban hukumar ta ci fina-finai To amma kuma a gefe guda wannan hukunci na kuɗin goro da sabon shugaban hukumar tace fina-finai a Kano Abba Al-Mustapha ya yi a iya cewa baya rasa nasaba da irin halaye na wasu daga cikin 'yan fim ɗin la'akari da korar jarumar kaniwood rahama sadau da ƙungiyar masu shirya fina-finan hausa ta nigeria mofantai a watan nuwamba shekara ta 2020 sakamakon wallafa zafafan hotunanta a dandalin sada zumunta Saɓanin wannan ra'ayin na darakta Ahmad Nura Imam jarumi ne a masana'antar takaniwood na ganin yin hakan hanya ce ta tace ɓata gari a cikin masana'antar fim ɗin ta Kano. Wannan al'amari ne da zai kawo ci gaba musamman muka duba da yadda al'umma da yawa suke cikin wannan masana'anta ta Kannywood kuma ana ta zaune haka za a iya cewa kamar babu tsari wani zaka gan shi ba shi da dubu hamsin tasa amma kuma yana cewa shi burodusa ne to kaga labari ne ko kuma wani ya ce shi artist ne amma an zaka ɗauko fina-finai da aka yi gaba ɗaya ba za ka gan shi ya fito ko da sun ɗaya. Duk da fargaba da zulumin wasu jarumai, a wata ganawa da 'yan jarida, sabon shugaban hukumar ta ce fina-finai a Kano Abba Al-Mustapha ya ce babu bita da kulli a cikin matsayar hukumar ya kuma dakatar da duk wani gidan gala da ke Kano har sai an tantance su. A yi da abin da za a yi muka gyara da a yi da abin da za a yi da za a tsaftace ta kuma shi ne abin da muke nema. Ko a ranar takwas ga watan Afrilun shekarar ta dubu biyu da ashirin hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta umarci tashar talabijin na Arewa 24 ya daina watsa wasu fitattun shirye-shiryen talabijin ɗin guda biyu kwana casa'in da gidan Badamasi bisa zargin karya dokokinta. Duk da irin waɗannan kurakurai da aka yi ta samu a masana'antar yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan fim din na kano da sabon shugaban hukumar abba al-mustapha wanda ɗaya ne daga cikinsu dan barwar da wasu ke zargin tsantsar adawar siyasa ce ta haifar dcl hausa hafsat abdullahi dalladi to da kuma haka maka zo ga ƙarshen wannan shiri na taskar dcl a wannan makon a madadin ma'aikatan kamfanin dutsen kura communications limited masu kafa yada labaran DCL Hausa musamman Umar Ibrahim da ya shirya da Abdullahi Garba Jani. Ummu Salma Ibrahim ke fatar za a kasance da dcl Hausa a mako mai zuwa don jin wani sabon shirin ma'assalam.